neman maza maza suke neman maza da kuma wato kafurkin da suke duwatsun abun yi wa alama ma'ana kowane dutse akwai sunan wanda zai faɗi a kansa kowane dutse so da aka an rubuta talakarwar ba za ta shafe shi ba amma wajen na fi ha ba mu samu a wannan alkariyar matsayin baitin sai gida ɗaya kawai ne musulmi na musulmi duk sa sanin babu musulmi sai gida ɗaya gida ɗaya ma gidan annabi lutu ne Gida annabi lutu ma ba duka gaba da shi da ƴaƴansa mata guda biyu kawai amma matarsa ba ta yi imani da shi ba ita abin da ya samu wa'insan ya same Allah ta'ala ya ce wa tarakna fiha ayatan sai muka bar aya a wannan alƙariya ko a sha'anin alƙariya wanda zai zama wa'azi lillazi da yakhafuna al-azab al-alim wanda suke tsoron azaba mai raɗaɗi muka kifar da alkariyan muka bi su da ruwan duwatsu sannan wajen ya zama teku ko ya zama ajin kogi da gudanjen kogi wanda kowa zai zo ya gani don ya zama masa aya da izina da wa'azi wato ne dasti ko ka ce albahar mari yana nan ana zuwa ziyarta wannan kissa ta annabi yudu ta mai a wurare da yawa yi wa saniya adadin yinta ta da muka yi a wannan masallacin ba amma dai a dunkule ubangiji subhanahu ta'ala ya aiko annabi lutu ya yi wa mutanensa gargaɗe su daina kafurce kuma su daina duwaɗa wato shi ne namiji ya nemi ya nemi namiji amma suka kangare suka ki wato su yi imani da shi suka ki su daina abin da suke na ɓarna kuma daga sun da suka kafurce masa hadda matarsa ita ma ta ita yi imani kuma tana ɗaure wa ƴan luwaɗi biyu tana abin nan idan an yi bakin maza matasa ita take zuwa ta neman su ta yau fa mutumin naku ya yi baki su zo su ce za su yi lalata da su da su da shi yasa ita ma abin da ya same su ɗin sai ya same ta saboda haɗin ha'intar ta da su kuma da Allah ta hada ce masana da bi na ma a ضرب wa مثلا a كفروا kana ta ta ta كانتا min ibadina من fa kana ta kuma فلن يغني عنكما من الله شيئا وقيل يدخل النار مع الداخلين وذاك سنها إيتاها إنتمجنتا تاي كافرتي تاي توري والواتي جنجي وذاك إتما دو النمى في فليزو سيها هذا إيتا sannan kuma a lahira kuma za a ce ta shigo ta jahannama tare da masu shiga wanda mutane da suka kamo hanya zuwa al'ariyar sadun sai suka ratse wajen annabi ibrahim a sham suka je suka suka gaishe shi duk da ta sauki ita ma tana can ne domin dafi a yanzu haka yana kasar jordan yana kasar jordan kasar jordan tana da kuma kasashen sham guda hudu da syria da lebanon da palestine da jordan shi kenan suka rata wajen annabi ibrahim suka gaishe shi ya gaishe su suka masa wannan albishir shi kenan kuma suka masa bayani da abin da za su je su yi lokacin da suka ce za su je su halakar da alƙariyar sadum annabi ibrahim hankalin sa ya tafi ya ce akwai annabi lutu a ciki ba domin ya san shi ya suka ka ai mun fi sanin waye a ciki amma su ba za ta shafe su ke nan suka kama hanya suka zo har bakin gari tsariyar sabu wanda a cikin isra na Isra'iliya wanda ba ka karyata ba ba a ba? shi annabi lutu yana gonansa a bayan gari da shi da 'ya'yansa shike nan nan mala'iku guda uku sai suka zo a cikin matasa mala'ika da biyu da zai kalu israfi shike nan nan yaran sai suka zan su sai suka ga alaman baki ne ba da aka kawo gani a garin nan shike nan sai suka zai a baban su sake ga baki nan su zo to sai hankalin baban sai ta da yin an yi baki su nan mujurma suna da alaƙa da su nan yaran da suka ne taimaka musu a samun musu masauki shi nan aka kira su ya ce mai kuka zo su ce su baki ne sun zo ne za su kwana a nan gari to shi ba a son ya ce musu bere sauke su ba ko ya ce musu su bar gari, a kas su kwana a garin ba amma da ya musu jirwaye mai kama da wanka yana ainihin nuna musu cewa garin nan mutanen banza ne suka kama tafiya na cewa mutanen garin nan mutanen banza ne ba mutanen kirki ba saboda su gane su ce to mun fasa sauka a gari amma ba su fasa ba shi ba ba son a ce bai sauki baki ba sannan aka kama tafiya ya suka sake ta mutanen gari na ba su da kirki mutanen manza ne ba mutanen kirki ba duka wannan domin ya nuna musu cewa garin nan ba wurin sauka ba ne amma duk da haka ba su fasa ba ya sake faɗa karo na uku ya ce mutu ai garin nan ba mutanen ba mutanen kirki ba mutanen banza ne to ya faɗi na uku to a lokacin ne sai wato ainihin mala'ika jibrilu sai cewa annabi yudu ya ce to mu ba mutane wani mu mala'iku ne mun zo ne mu halakar da waɗannan mutane to amma ba za mu halakar da su ba an ce mana sai mutanen garin sun shaida su uku cewa waɗannan mutanen mutanen banza ne saboda haka yanzu ka ba mu shaida cewa mutanen banza ne saboda za mu hankar da shi kenan sai ya dauke sai kai su gidansa wato kuma ita matarsa kuma ta ji labari eh, ga san ta san cewa sun zo ya fi dai sai haɗa labari a annabi lutu ya yi baki ya yi baki waɗanda suke wato ainihin maza matasa na ba a me yake faruwa ne to wanda ya zo ba sai ka zauna ba bai san hanyar da zai sai ka tsallaka mutane ka sai ka shiga da da jama'a sa fanya nake kaga ka kai ka mana jari in kana masallaci ga maka ne no kawai no ruwanka ba wanda zai zo na inda zai shiga mai sabo ne shiga saboda haka sai suka zo za su yi lalata da mala'iku su sun ɗauka samari ne don suna fi na samari annabi nusu ya roƙe su ya ce ku ji tsoron Allah kar ku saka wa'innan mutane kar ku kunya sani a cikin baki na suka ce su ba ruwa ku je ku auri mata ga mata nan ku aura yake suka ce babu shi na sai mala'ika duk su ce wa annabi yusuf da ya ga hankalinsa ya tashi ya ce masa karka damu mu mala'iku ne za mu magani shi to shi ne sai suka zo suka kama haurawa ta katanga da suka faɗo cikin gidan malaka biyu ya tsoko kuke sa ɗaya karkata musu gaba ɗaya sai suka makanci duka gidan su ya rufe to da haka sai suka rasa ta inda za su fita suka kama to shi kenan daga na aka umarci annabi lutu da shi da jama'arsa wato musulmi ɗan gidansa kenan ko da shi da mutane gidansa ku kama hanya su fita daga wannan gari da za a halakar da gari shi kenan sai suka kama ana amma ƙa'ida da ubangiji ta ala ya ba su shine idan sun kama hanya suna tafiya ko sun zo wani ƙara kasu waiwaya kada ko mutum ɗaya ya waiwaya cikin na suka kama hanya sun fita sun bar garin har da matar annabi yusuf aka bar garin sai malaka lura ya ɗauki wannan alƙarin ce da kuka ka guda ɗaya ya ɗauki garin gaba ɗaya ya ce ba shi ana ta sama da su suna ihu har mala'iku suna bi ko su a sama sannan sai aka ta ko suka kasa ka aka kiki alƙaryar suka zo suka kifu sannan kuma aka bi su da ruwan duwatsu to wannan tsara da alƙaryar ta yi wannan kifi wanda ta yi wannan tsara duk da annabi lutu bai waiwaya ba ya'yansa ba soya ba amma wannan matar sai waiwaya saboda ba ta da imani kuma bani da na yace duk wanda ya waiwaya abin da ya same su zai same shi amma sai ta waiwaya shi tana waiwayawa ita kuma tunda duwatsun sun biyo bayan sifar da alkariyar ne sai dutsen sai zai same ta yayin ya halakar da ita to amma a inda dutsen ya same ta ba inda aka tafar da alkariyar ba don sun riga sun yi nisa sun bar ta dun ake ce masa wajen mutan to a daidai wannan wurin ne suna wannan wuri aka tafar da alkariyar sadun shi kenan ta ga dole za a ji kara kamar wani bom ya tashi sauran ba soyoya bai kafe sai soyoya wannan dutsen sai zo ya same ta ya harkar da ita wani wuri to tsakanin inda aka kifar da alƙaryan da wajin muddar za a samu kamar mita uku ko zuwa biyar wannan da ita kuma aka aka halakar da ita to da haka wannan ubangiji ta ala ya yi musu wannan don ya zama aya kamar da yake wata rasna fiha ayatan lil ladina yakhafuna azabal alim mun sanya wannan ya zama aya ga waɗanda suke tsoron azabar Allah azaba ne radadi kuma har yanzu in ka je kasar jordan za ka samu wannan jersey din wato a jordan ne da abun nan da isra'ila daga wannan bakin kogin ana hago gidajen isra'ila da motocinsu inda suke ainihin yawon amma ruwan zabulalle ne kuma ruwan ba abin da yake rayuwa a cikin sa ba kifi ba wani abu komai yake da sai mutum ne kawai Ya sa ake ce masa desiwi al mai kuma ana wanka a ciki amma ba za ka nitsar da kanka ba in ka nitsar da kanka a ciki za ka samu matsala Ta wanda yake cikin kuma yana maganin wasu kuraje kuraje da mene a suna ɗaukar sa mutane da suna kaiwa a cikin gari wani kuma zai zo ya yaɓa wa jikinsa wannan wannan ainihin taɓo da mulmula ya yaɓa ko ina jikinsa sai ya shiga ya wanka saboda ainihin maganin wasu cututtuka So da haka disbi yana nan har yanzu ana zuwa kaza shi ma jin mujafin ana zuwa amma ba su wanda ke tafi ba ne yake iya zuwa wancan kuri idan tafiya ne mai nisa kuma cikin kuri za ku daina tafiya kuna ta tafiya har ku zo inda aka halakar da ita matar annabi to Allah ta'ala yana yankon ta wannan kisan domin ta zame mana wa'azi cewa mu ba mu fi waɗancan mutane ƙarfi ba amma Allah ta'ala ya halakar da su a lokaci guda to mu ma idan muka ce kafirci za mu yi da barna ubangiji subhanahu ta'ala zai iya halakar da mu saboda haka mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala sai Allah ta'ala ya ce wa fi Musa in arsalna wa fi Musa in dangane da kissan annabi Musa alaihi salatu wassalam in arsalnahu katina lokacin da muka amba muka aike shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna bi sultani mubin da hujja mabayyana da dalilai da suke nuna cewa shi annabin Allah ne man Isra'il fatawalla bi rukunihi shi fir'auna sai ya juya yake imani da annabi Musa bi rukunihi da shi da jama'arsa da rundunarsa amma mace su rukun asalin rukun shi ya ginshiki kamar a ce fila abin da ya tukar wani abu saboda da su ya dogara ina ganin za su taimake shi to sai juya da shi da jama'arsa duka ya kiyaye imani kuma al'ummarsa ba su yi imani ba wa qala sai yace sahirun annabi Musa matsafi ko majnunun ko ko mai kafin kai ya ce ya masa matsafi saboda ya zo da sanda ita ce sulfanin mubiji wato hujja mabayyana ya zo da sanda wanda in ya sake ta sai ta zama in ya rike macijin kuma sai dawo sai dawo sanda sannan hannunsa kuma yana cire shi daga hannun ligansa sai dinga haske kamar wata ko kamar tsana sai sa ya yi wannan tsafi ne wannan ce dalilin da ya sa har aka ɗauko matsafa su zo su yi gure da annabi Musa da tsafin su da sannan annabi Musa in dai tsafi ne to san in yawa ya fi sarkin tsafi za su yi ainihin buge shi to da aka zo aka gwada kuma suka sake sandunan su suka sake igiyoyin su suka zo da tsafi babba da macizai masu koyi ta mutane Allah ta lafi annabi Musa ya sake sandansa da ya sake sandansa kuma ta haɗe macijin gaba ɗaya sannan kuma da ya kama ta ya saka sannan ta zama macibi ta haɗe dukkan macijin da ya kama ta wata sake zama sanda wannan shi ke nuna nasa ba ƙaci ba ne mu'jiza ne daga wajen Allah subhanahu wataala amma sai wannan ya a ah, cikin mutum matsafi ne in ba a ba abin da zai zo da wani abu majnun yace ce ko mai ta aiki ya zai yi Allah ya aiko shi da ne zai ce shi dan aikin Allah ne saboda haka ya ce mahaukaci ne ma'ana mai ta aiki ne fa akhadnahu Allah ta'ala ce ko da sababin wannan abin da fir'auna yi. na yi wa annabi Musa kaji na yi masa sharri cewa shi ne taɗin kai ne ko kuma matsafi ne sannan kuma ya ƙi imani da annabi Musa da abubuwan da ya ta da'awa na ƙarya Allah ce fa akazna ku muka kama shi wa da shi da jama'ar sa gaba ɗaya fa ku muka jefa su filiyar ne a cikin kogi ko kuma mulim ina mai abun zargi yana da abun sarki saboda ya ce Allah ya ce kuma hara da shi ne ubangiji madaukaki ina ko ne Allah ma ya ce to ne a sama kuma yayi inkari ubangijin annabi Musa ce bai yadda a ko ne Allah din ma shi ba har sai hamana ya sa jama'a su zo su gina masa wani kasuwar katanga wata doguwar katanga ya je ya dika domin shi yana son annabi Musa ya yi shi kuma ce duk wanda ya dauki wani abu wani abun bauta ba shi ba to sai ya sa shi a gidan yari sai ya rufe shi kuma yace ma alim lakum min da gare ta ni ba san kuna da wani ubangiji in ba ni kuna fir'auna to fir'auna babu wani kafiri da ya kafarkin fir'auna babu shi ko guda ɗaya to da ka sa kisan sa ta mai mai to a cikin alƙur'ani babu kisan wani annabi da ta mai mai to a alqur'ani kamar kissan annabi Musa saboda mai saboda ya yi gwagwarmaya da fir'auna wanda ya fi kowa kafurci a duniya to da aka aiko annabi musa zuwa ga fir'auna ai bai yi imani ba saboda annabi musa isarsa tana da tsawo shi fir'auna da bokayensa suka gaya masa za a haifi wani yaro wanda kuma mulkinka zai kare a hannunsa wato shi zai kwace maka mulki daga ne yasa doka kuma a cikin banu isra'ila ba cikin kistawa yan uwansa ba yan kabilansa ba daga ne ya sa doka ya ce duk wata mata da za ta haihu to in ta haifi namiji a ɗauki wannan yaron a kashe shi in mace ta haifa kuma a bar jijira mace yasa wannan dokar duk matan da suke ciki da kai da suke da suke cikin banu isra'ila ana kula da ita in ta haifi namiji to ba ɗanta ba ne kawai kashe shi za ta to da an gaya masa cewa za a haifi yaro a cikin da isra'ila wanda zai kwace masa mu to haka har ma mahaifiyar annabi isa ta ɗauki cikinsa Abun nan annabi musa ta ɗauki cikinsa to kafin ta ɗauki cikinsa da aka ga ana ta kashe mazan banu isra'ila kashe kisan ya yawa so suka ba fir'auna shawari suka ce to kana ta kashe banu isra'ila kuma to ne suke mana hijima yanzu idan su suka kare wa za mu bautar su za su zo suna mana ayyukan mu domin suna walakanta su sun mai da su kamar bani sai ce to a dinga ke shekara ta ɗaya wannan shekaran aka kashe ya'ya mazan wannan shekara ta zo kuma a bari shi annabi harun sai aka haife shi a shekarar da ba a kashe ya'ya maza da shi kuma annabi musa sai kuma ta zo ana kashe ya'ya maza Gama da ikon allah cikinsa bai bayyana wajen mahaifiyarsa ba amma tana tsorafi ta san cewa ta da take ba a gano ba ya za ta in ta haife shi za a abin nan ɗinsa za a kashe shi amma aka sai ta haife shi bari ta la mata ilhama ya ta yankin ji tsoron fir'auna da jama'arsa za su ɓace miki ɗaki ya ke sace a ta ya fashi a kogi kuma haka ta sace a ta ta jefa shi a kogi amma Allah ya ɗauka mata alƙawari ya ce inna radu bi ilayki wa ja'ilukum min musalin karfe tsori ta za mu jawo miki da ɗaki kuma za mu sanya cikin manzoni shi nan, sai sai da ta sa shi akwati ta je ta jefa a cikin akwati yana ne yana yana yawa har ya zo bakin gaban kogi kogi shi nan mutanen fir'auna sai suka zo suka tsinci akwati da suka tsinci akwati suka sa fir'auna ana buɗa sai aka ga cewa yaro ne ko ta ka ya za a yi da wannan yaro in yaro ne kaga kashe shi ya kamata a yi to amma matar fir'auna tana ganin wannan yaro sai ta ji tana son wannan yaro shike nan sai ta ce wa fir'auna za ta fasulu a ta yamfana a matsaka da kowace kar ku kashe shi zai mana amfani ko bai aiki a matsayin ka shike nan fir'auna sai ya tsaya so da aka aka tsini wanda za ta shayar da shi duk matan da aka kawo ba a karɓar da mazanta sai kuka sai kuka ya iya karɓi maman kowace mata sai matan da suke shayar da yara wana nan ita kuma maikar annabi isa ta ji labari a tsinci kanta yanzu ina ɗan yake ba ta sani ba sai ta haka ya uwarta ta ne ta ɗan zagaya ta ji me ake faɗa a gari da ta zagaya ta gidan ne an tsinci wannan yaron kuma ana neman mai shayar da shi ta ya ce ta nonon kowace wanda ka kai ta ce to akwai wata mata wanda take da wani irin kanshi a jikinta babu yaron da baya karɓan maman Ba za ka ina ba ku shawara a kawo wannan matan ta shayar da wannan yaro aka ce to shi ne zai ke kawo ta sai ta kawo mahaifiyar annabi musa kusan mahaifiyar kawai tana zuwa kawai da ya kama cikin ka kama da motar sai ka ɗima ma ya abu sha aka ce to gashi an mai sha da ita daga nan kuma sai ta nemi izini ta je ta sha da shi a gidanta shi na ka ba ta dama ta je ta shayar da yaro amma da daga baya ta ta dawo da shi lokacin da aka gama shayar da shi ya ga wajen fir'auna har lokacin da ya girma har kuma lokacin da ubangiji ta ala ya aiko shi ya zama ya zama manzo ya zama manzo bayan ya zama manzo shi nan a lokacin ya kama dawa fir'auna ya ce ya za a yi kwanan nan kana ɗan yaro muka bene ka a yanzu ka zo ka ce mana kai manzo ce ba zai yarda da wannan shi kenan ana nan ana nan dai har ya bayyana cewa shi manzo da ke son doguwa sannan kuma suka shirya ma da suka ce shi ubangiji su wataala ya kubutar da shi wani da ya imani ce mutane fir'auna ya ce mutanen sun haɗa baki za su kashe ka saboda haka ka gudu da sauran zai ba wani faɗa da yi saboda haka sai gudu shikenan ya je Allah ta'ala ba shi marzoci ya dawo ya ci gaba da dawa ci gaba da gwagwarmaya da fir'auna kuma Allah ta'ala ya ce ya abin ya je wajen fir'auna ya kira shi zuwa ga musulunci sai ce ya ubangiji ga ɗan kwana annabi hawa ya fi ni magana ka kai ka tare da ni ne ka babana ko da kai mota yana magana yana gura gura an ce lokacin da ya fara wayo fir'auna yana so ya jarraba shi yana da wayo ne ko bai da wayo sai ya miƙa masa dibino da garwacin wuta inda ga yana da wayo dibino zai ɗauka a garwacin wuta ba an ta ne musa ya kai ya kai da kuɗi zai karbi kuma ya ka masa da garwacin wuta sai ya garwacin wuta sai ya a shi sa da tsohon wannan yake ina to za ka yi sai annabi ya wuce a cikin fasahan harshe sai aka haifa su tare amma shi ma sai addu'a yake rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ta 'uqdatan min lisani yafqahu qawli sai wani Allah ya yalwata masa hankali sai cire masa wannan bikinan kuma aka cire masa dan ba cire masa waje zama aiki za a dinga saukar nan da shi shikenan ya ci gaba da da'awa har annabi abin nan da annabi mun ta ci gaba da wa'azinsa aka ce su je su dinga yin wa'azi mai taushi wasu suna amsawa a ƙarshe dai fir'auna sai ya ce to shi yanzu ba zai taɓa yadda da abun da annabi musa yake masa ba ko da haka yana masa barazana ya sa shi a cikin tashin hankali Ko kowace yana cikin tsoro Ko da haka shi sai maganin sa zai halakar da shi ko da haka shi ne zai halakar da annabi musa da dukkan wanda ya imani da shi ne daga nan ubangiji ta ya ce to su bar gari da jikiri su bar gari misira da jikiri to da haka suka da dukkan bar gari misira da jikiri duk wanda suka imani da fir'auna da jama'a ta suka yi labarin annabi musa ta ta daga gari shi ke sai suka bi su ana ta tafiya har aka zo kogi kogin maliya da annabi musa zo kogin sai ya da zai ya haura kogi in ya tura ga fir'auna da jama'a za ku halaka su in ya fada kogi kuma ya halaka to shine sai Allah ta'ala ya masa wahayi yace sannan je yake da ita ne mu kogi da ita shi ke nan sai ya guji kogi da ita Ina dukan wannan kogi sai hanyoyi guda goma sha biyu sai suka buɗu shi wannan ruwan sai ya zo ya daskare ya zama kamar dutse famfana ka fasa da su dutse in ka da lazu to da aka ce kawai sai hanya ta buɗu ruwa ya zama dutse kawai yadda za a iya wucewa ina zai musa sai shiga da shi da jama'a ya shiga cikin kogi yana haurawa sai ga fir'auna kuma da jama'a sun annabi musa ya haura fir'auna ya zo bakin kogi to juya za a yi ya shiga ne ko ya juya in ya juya bai zuwa yaukinsa ba sai ke fara su shiga tun daga hanya ta bu suna shiga cikin kogin sun zo tsakiyar kogin kawai sai Allah ta ala ya tsinci kogin ya sake dawowa ruwa to da aka sai fasa shehu miya yanni ma ga shehu to da aka ruwa kawai sai zo ya zuddutse su gaba ɗaya shi kenan ruwa ya haɗe su dukkanin su suka halaka gaba ɗayan su ruwa halakar da su annabi Musa da shi da jama'ansa banu Isra'ila suka imani sai suka tsira to ba an haura kogi sai wasu daga cikin da isra'ila ce ta yanzu kogi zai iya cinye firawuna. kogi zai iya cinye firawuna. mana duk tsagawan da yake da girman kai da yake yi da yake cewa shi allah ne yanzu a sai kogi zai cinye shi ko dai shi dai kogi bai cinye shi ba da sabbin wannan sai ubangiji ta Allah ya ba kogi umarni ce ya amariyo da wato ainihin gawan firawa domin ta zama aya wato gidan tarihi ne kuma ka. to idan ka shiga gidan tarihi kuma a can cikin kuma ka ce kana son ka je ka da za su yi aure shi nan za a kai ka wannan waje amma za ka biya kuɗi da tsada don kuɗin shiga wannan ramfis ɗin wurin wannan gidan tarihi na gawawakin a yana koma ka shi daban ne in ka shiga can kuma kana son ka gawawakin fir'auna shi ma kuɗi na musamman za ka biya fiye da wanda ka biya da farko to zuwan fir'auna tana nan da wasu fir'aunoni guda goma fir'auna goma sha ɗaya ne a wannan wuri kuma kowa da jikinsa yadda yake sai dai babban fir'aunan shi ne ramsis ne ya sa ka sa sunan wurin ramsis wanda shi ne fir'aunan da ya gwagwarmaya da annabi musa to amma ya aka yi aka samu sauran gawawwaki wanda ba na fir'auna ba aka ce a lokacin su idan mutum kafin ya mutu suna yin mutum mutum ɗinsa sai su fafe daidai tsawonsa sai su fafe ainihin tsakiyar ɗin idan ya mutu sai su zo ku sa shi a ciki su yi hotonsa sai su faɗi cikinsa su cire kayan cikin su sa wani kemikal yadda jikinsa da zai rufe ba sai su zo su mai da wannan sai ɓare sai a haɗe shi a in ka ga fiskan kamar shi mutum bai ka gani amma yana ci ko shekara nawa zai bai lalace ba sai ainihin ajiye shi to haka suka yi ta ajiye waɗannan fir'aunoni to amma shi ramsis fir'auna annabi musa shi ba abun da aka cire a cikinsa kuma gawarsa tana da har yanzu to shi yasa sun tura suke ta mamaki wannan sun san dalilin da yasa ba su rufe ba ga sunan kuma cikin abin nan kwalba ana ganin su amma ramsis fir'aunan zamanin annabi musa shi ne yasa bai rufe ba aka ce ikon allah ne har fatansa da gashin sa sa an je faransa a yi ta kuce kuce don a gano mai dalili to kasa gashin saboda ubangiji ala ne ya yi sa don ya zama a yau manu na jifa ni badanika li takuna liman khalfaka aya wadaka aya ce daga cikin halin ubangiji subhanahu wata ala to fi auna dai wanda ya cikin sa doka ga kawan zai yi to ba ka kaji a hanka ba za ka tafi ke tafi. ba abin da zai yi duk kafurkin da yi ya zama tarihi so da ka duk kafurkin da mutum zai yi a ƙarshe zai zai zama tarihi zuwa yi. a يملي za a kaga أخذه ya fito Allah ya kan jinkirta wa azzalimi amma ran ne kama shi fa bai zai ainihin kubuce masa ba wa kazalika haka za idza akaza alqura wa hiya zalimatun inna akrahu alimun shadid wannan da karanta wannan aya sallallahu alaihi wasallam Allah ya kan jinkirta wa mutane su taɓa nan amma ran da kama su fa za su ɗanɗana kutsa su ko ba za su kubuce masa ba to wannan ta shi shine kisan annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda aka kawo mana nan wanda mun yi ta dukuwa-dukuwa a can baya a ce ubangiji ta sai. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم Ubangiji ta dace wasu adin dangane da adawa mutanen annabi hudu, ƙarƙar na alaihimu riha. Allah ce mun aiko musu da iska al'aqima batarariya wato iska mara albarka wanda babu alheri a cikin ta don halakar da su asalin al'aqim shi ne wanda baya haihuwa yace ma ta zaru ni in ba ta barin wani abu a tak alaihi da ta zo a kansa illa ji a ba sai ta sanya ce karrani kamar jijjigaggen abu ka ce kamar karmami wanda shanu su suka kakka ta kararin su a wuce duk abin da ta biyo a kansa kenan tana halaka shi tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la mata illa man hakimu saboda tana halakar da kowane irin abu da umarnin ubangijinta ita wannan iska din saboda haka da iskan ta zo ta halakar da su gaba ɗaya sai aka waye gari ba abin da ake gani sai wato ainihin gidajen su kawai da shi kuma a takaice adawa wasu mutane ne wanda aka yi su mafi a ƙarfi kamar ma babu wasu mutane da aka yi masu ƙarfi irin adawa dogaye masu ƙarfi wannan ƙarfin sai ya rufe su da nabi hudu ya zo yana yi musu nasiha suka ce ba za su imani to da haka to ai Allah ya mutu wani irin kira to da haka babu wanda ya sai sa su ci abin da ba su ga dama kamar yadda aka ce fa amma a tafaskat baru fil ardi fa qalu man ashaddu minna kuwa. suka girman kai a bayan kara suka ce waye fi mu karfi akwai da fi mu karfi a duniya ne Allah ta ce wa lam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun su san Allah ya rike ya fi su karfi ba dan yi ta lafiya ta to suka gama wannan annabi hudu ba a da bai ba suka bar wala kanti na duniya a ƙarshe ubangiji ta ala ya aiko iska ta halakar da su iska iskan nan Allah ya amince ta da al attabu wannan arifin aqidi ne yace nusirtu bisaba wa ulikat adu bisabur ni an taimake ni da iska mai sauki wanda in na je yaƙi Allah ya ta da iska sai ta ci makafurai sai in ci lamba a kansu amma zo ba adawa da iskan da buru iska mara albarka da ita ka halakar da su kamar da Allah ta lake faɗa cikin suratul ya ce wa amma azum fa uliku bi sarsarin سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام خصومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أجاز نخل خاوية فهل ترى له من باقي أما أداوى ألا يتحدثوا بالإسكا ميكارة حين الصرصري إسكا ميكارة كل لوكتي دون هدري يتاكو ذاك دون كارة فإسكا لنوى أنها هدري sai ka wani jiri haka yana tafowa to hadiri ya tashi iska kenan كارة Wannan Allah subhanahu wataala ya kore mun ya kai ko da kai kwana takwas tana ainihin duka su tana fimfila su kuma idan iskar lokacin da ta taso su sun ɗauka hadiri ne saboda sai da aka yi musu fadi nan ba ne in ba ruwa suna ta roƙon Allah ya sa ruwa Allah ya sa ruwa sai hadiri ya tsaro sau daga iska ka na iska in hadiri ya tsaro kafin ruwa suna ta buna za su samu ruwa a zaman sani ne wata halaka kamar yadda Allah ta ce falan عارضا مستقبل اوديته قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم da suka ga ainihin ajiri ya taso sai suka ce a ah, alhamdulillah yanzu kan za mu samu ruwa ta ba ruwa wannan dai azaban da muke cewa a kawo muku din ina azaban da take kace iska ce wanda akwai azaban da take cikin wannan kan nan ta zo shi ke nan duka na fara tafi har da kanan da take tafi har ta zo take karfi shi ke nan sai suka kama rufe gidaje kowa sai kama gida gida in kana kan hanya iska za ta kada ta sai mutum ya shiga gida na neman mafaka sai iska tana ta shiga cikin gida suka shiga dakuna, iska na shiga ɗakuna suka dinga kukkulta ɗakunan su iskan ta dinga ɓalla ɗakin ka kulle ɗakin ka kulle wando amma iska ta zo ta ɓalla ɗakin ka buɗe sannan ta je ta shiga har cikin ɗakin ta je ta cicciko mutum ta fitar da ciwo ta ɗaga shi sama ta buga shi haka ta dinga kula su a ƙasa tana halakar da su abin da aka yi wa adawa kenan idan adawa an musu irin wannan akwai wanda ya fi ƙarfin Allah ya halakar da shi don ba wanda ya fi su ƙarfi ka je ka ga gidajen su yadda su yi. duwatsu suke sassaƙawa suna mai da su gidaje da sun sakan mutawa ko za ka abin da ba ka tamani ɗan adam zai iya yin sarfai na na'ura da za ta yi shi ko za ka samu adawa da dawa suna da hannunsu kuma suke yin wannan abu kama Allah ta'ala ya halakar da su da sababin ba su yi imani ba to shine ubangiji ta'ala anan yake ba mu labari yace ai su adawa da iska aka halakar da su kaga annabi lut da ya halakar da shi aka abin da ya halakar da mutane ba da zuwa su ba an ci tiriya alƙariya su kuma mutanen fir'auna da jama'a su lalla ta da kasar su da kogi. sun zo sun shiga suna da za su tsira za su halakar da wasu ma kogin ya haɗe su kuma adawa da irka Allah yana da azaba kala kala in ya ga dama da ɗan ƙaramin abu sai a gasar da su yanzu baka ga a kabin fili ba wanda suka zo za su yaƙi ɗakin kawa za su yaƙi mutanen maka ai tsaye ne ƴan ƙanana Allah ta'ala ya ɗauko musu alam tara kaifa qala rabbuka bil ashabi alam yaj'al kaydahum fi tadlil farsal alaihim tayran abadi dan tsuntsaye kanana jama'a jama'a ka aiko shige na wannan tsuntsaye su suka halakar da su da su da kiwayen su gaba da aka ba su duwatsu suka dinga jifa su da duwatsu wanda suke kasassu masu zafi dukkan da ya sauka a kan mutum ya halaka kuma kiwon ta ta halaka idan aka kan doke ke shi ma dokin ya halaka to mabi ta nan ya ga dama ta abu mai sauki ne zai halakar da mutane ruwa shi ne rayuwa amma kuma Allah ya halakar da mutane da ruwa mutum ne ubangiji ta ala ce ya aiko musu iska mara albarka ba abin da ta bari wanda ta zo a kan sa fate ta mai da shi kamar karman yanzu gona idan lokacin da aka aka abin nan amfanin gona ke fitilawa irin ta fara koyo da sauran sunan sai ka zo za ta baka shawa amma ba wani lokaci idan aka zo aka girbi aka cire masara aka sa shanu suka zo suka bi suka cinye to idan ka zo dan alamu za ka gani kawai da karkara wannan shi ake cewa arrami alhashin kenan to da haka haka aka mai da alƙaliyar su kawai sai dai alama amma ba za ka zo ne a wuri ba alama ba sannan sai ubangiji ta dace وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين أبنجل تعالى وفي ثمود نزل بشأن ثمود وتطردوا بين آدم وكل مكان النبي صلى الله عليه وسلم da lahum yayin da aka ce musu uku, kudan ji daɗi hatta hin a zuwa wani lokaci sun yi girman kai sun ki su yi imani da annabi salihu su suna ganin cewa kamar sun haye ya Allah ya an dan ba ku notice kudan ji daɗi zuwa wani ɗan lokaci dan lokacin shine kwana uku kamar da ya zo a su hud tamatta'u fi darikum salasata ayyam kwana uku kawai fa'atau an amri rabbihim suka yi girman kai ga barin umarnin ubangijin ba su bi umarnin ubangijin ba suka yi girman kai ka su bi. ba ka za ta musa ba ƙasa fi tsawa ta kama su ba kuma yanzu ruwan suna kallon Allah aiko musu da tsawa tsawa ta halakar da su da tsawon ta sauka a kansu su fa masu ta komin tsiyani ba su iya tsayuwa ba ba wanda ya iya tashi ba mai wa ma kanu mun tasiri ba su kasance masu cin nasara ba ba su kasance masu iya kubutar da kansu ai tsawon tana zuwa kawai kowa ya gan shi a binkusa ne ga zai tashi ba ma samu da fa'uli ko bisafiya da tsawon to da tsawon ta zo ta sauka musu kawai fa zuwa fi dalilin da su ko sai ga suna tsarushi suna cikin harkokinsu suna cikin su sai aka mala'ika biyu da ya musu tsawa sai kawai kuwa sai ya duku su kawai ta zuwa hufi kawai shi ke nan tsawa guda ɗaya wa'annan samudawa su ma majiya ƙarfi su ma suna sassaka duwatsu su yi gidaje duk abin da a yanzu ɗan adam da zai iya yi suna iya yin sa da hannaye Allah kawai musu wani to amma a ƙarshe da suka ƙi su imani da annabi salihu sai Allah ta'ala ya aiko musu da tsawa kawai tsawa aka musu kawai shi kenan sai suka halaka lokacin da annabi salihu ya zo da wannan musulunci ya yi wannan addini na tauhidi ya yi musu hutuba ba irin ba da ya musu ba don annabi salihu kusan a annaba ba da bi hutuba ana ce masa khatibul anbiya wato ne wanda ya iya hutuba ya iya hutuba cikin annaba ya zo ya yi musu hutuba musu ba wasu ce a ah, kawai wannan kawai yana neman ɗaukaka yake nema ko yana neman shiga ne a wajen ya ce musu shi ba abin da yake nema yana neman lada ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi imani da karmu muna ganin fa kamar a cikin shafi ba kar mu wawa ma muke gani ba kan ji ba wawa bane wani da ke fara ba amma duk suka ji a da cikin da suka ce ko tana so yi imani a zo mu ba baka wani sharaka a kai mana wani abu ne na suka ce kuma suka zo su dutse irin kan dutse kakar kenan wanda ta fara tsiro a sa tsabar dutse ne kawai suka ce mana abuwa ne kana da kaza da kaza ta tsiro a cikin dutse ne suna kuwa a yawon kasar rakuni wata nuna kaman wannan teburi ne ba ka ce kawai akwai gara ma teburi na asalin da kanya ne ka ce taguwa ta tsiro dutse ne ka ce taguwa ta tsiro a kan tayi ka ce taguwa ta tsiro da yanta in suka ce in ka yi wannan za mu imani cikin alaɗi ke musa abin da nabi salihu ya ce to zan roƙi ubangiji ta ala yi wannan sai na tila raka a biyu roƙi allah ta'ala Allah ta'ala ce zai masa wannan amma ya gaya masu. za a fitar da taguwan nan akwai shauƙi sharadi na farko yau in suka sha ruwa gobe ita za ta shanye ruwan su amma za su sha ruwan sannan kuma kar su taɓa ta da wani abu mummuna Wasu su ce za su soke ta duk suka yarda annabi salihu ya yi addu'a sai taguwa ta turo da yaren kuma tsihin wacce suke so da irin siffan da suka faɗa matajiya mai kalan kaza da kaza da kaza to sai sai hazili na tsakullah fa ruha ta kunni arzika Na arbiya wala ta matsuha bi suɗi yace wannan taguwar Allah ne da aka ce taguwar Allah don a nuna maka muhimmancin ta ne duk taguwar Allah ne ya wannan taguwa ce ta ubangiji ta da kar ku taba ta da wani mummunan abu in kun yi haka azaba Allah subhanahu wa ta'ala zai tsoka a kan shikenan aka bar musu aka ce da har shirkun farakun shirbu domin ma'ala ko da aka yau taran ta sha ko kuma ku sha wata in yau ta sha ruwa gobe ku sha nononta ita kuma ta nan ita kuma ta sha ruwa na ana nan a haka ah, yanzu in za su sha ruwa kamar za su ibi hadda na gobe ba nan wace gari kuma su sha nononta su koshi ya kuma su da matsala a abinci amma ana tafiya tafi suka ce kai mu mun gaji da yau ruwa gobe nono yau ruwa mu ruwa kawai muke bukata suka ce ba su yawa to ya za a yi sai suka ce su kashe ta kawai sai suka je suka yi miki suka ce za su kashe ta kuwa suka zo suka haɗu suka yi miki manya-manyan su suka nemo kibiya suka ba ku dar bin shi ne babban su ya ja ya naɗa kibiyan su sai ya harbi tabuwan ta faɗi ta mutu da shi nan daga nan sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce to sun sun kesa jallali saboda haka daga nan ya aiko mala'ika biyu da biyu ta kafa su kawa shi ya sababin halakar su ke shi ne sai da su daga dama ba mu ba ba imanin su ba za su su annabi salihu sun ɗauka fi zai iya ba ne sai Allah ya ba shi wannan wato ainihin wannan mu'jiza to wannan abin da annabi salihu ya yi na nafila raka a biyu da addu'an da Allah ya ba shi wannan shi ne kubai yana daga cikin sahabban mazara ta sawa lokacin da wato kafirai suka kama shi wacce yana fila raka a biyu kafin su kashe shi sai yana fila raka a biyu sai yana fila raka a biyu sannan ne ce wallahi da inda da ji a na fila nan ba don kasu ce na tsori ka ba ko na karya wallahi da fi na ka sai ce amma Allah ma afihim adada wa kullum jidada wa la tasati minhum anna ya Allah ka kiyaye adadin waɗannan kafirai da ke so su kashe ni kuma ka kiyaye adadin ka kashe su kuma da furta ba sai wannan addu'a kuma yace walastu ubali hina uqtadu musliman على أي جنب كان في الله kafi وذلك في ذات الإله ya يشاء bari على أطفال شبه ممتعي yake wala ban da wajen an kashe ni a hanyar Allah Allah ya kan iya wa kasusuwa da aka kakkarya su albasa shi ne yake bismillah aka kashe shi sannan Allah ya halakar da su gaba ɗaya wata ma nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nafila raka biyu ta Allah ta kuwa ta fito sannan kuma aka halakar da ainihin samudawa da shi ke da sauri ba su zama tarihi amma yanzu haka akwai gidajen su a hijaz kan gaba da madina sun kama hanyar sha a wannan hanyar yaman akwai gidajen su su a lokacin da zai yaƙi ya fi ta wannan wuri Ya ce to kada wani ya bi ta inda samudawan wannan suka rayu in kuma za ka bi ta wannan wuri to kai kuka domin tsoron kada abin da ya same su ya same ka in za ka ji wajen to ka dinga bi kana kuka kawai in ko ba haka ba to ka biyo ta hanya amma kar ka bi wannan hanya saboda haka su ma duk karfin su an gama da su annabin Allah ya ci nasara a kansu sai Allah ta ce wa qauman nuhi wa qauman nuhi min qabl إنهم كانوا قوما فاسقين ubangiji ta lace wa qauma nuhin kamakin isan annabi nuhu min qablu wanda ya zo kafin wa isan annabawa innahum kanu qauman fasiqin to sun kasance mutane ne kafurai fasikai wanda ba sa imani da annabawa abin da sa aka ce annabi nuhu min qablu saboda shi ne farkon manzo shi aka fara yi a manzo, ne shi ne na farko akwai annabawa kafin sai yi su annabi adam amma manzo da aka aiko shi da tauhidi shi ne na farko saboda kafin sa din duk sauran annaba da su suna nan akan fikira ta addinin musulunci suna nan akan tauhidi amma a zamanin annabi nuhu aka samu wasu waɗanda suka dinga bautawa wa gumaka wanda asalin gumakan mutane kirki ne shedan yadda suka rasu shedan ce su yi musu mutuncin su don su dinga fina su suka yi musu mutum don su fina su ina sai kara musu tsoron Allah bayan sun rasu su da jikokin su suka ce ayu shedan ya ce musu ayuwa, idan su wanda iyayen su suke bautawa kuma su bauta musu sai su kan bautan gumaka so ne wadu da tsawabu da gutu da nasara to annabi musu aka aiko shi zuwa ga waɗannan mutane shi ne farkon manzo ya sha wahala shekara ɗari ba hamsin shekara tasa'in da tara abin nan shekara ɗari tara da hamsin shekara dubu ba hamsin jira ko shekara ɗari tara da hamsin yana kiran su imani suka tafi imani sai suna yau junan wasiki wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wajdan wa la suwa'an wa la yabut wa yaquqa nasara faqad abaddu kathira sai aka sace wa'annan kuma ka guda biyar din ka kuje na bautan daga baya da ita da awa suka dinga tsumar da shi suna wahalar da shi har ya tsoma ya farko zai tashi Allah ta'ala ji tausayinsa ya ce masa to kar ya damu kar ba wanda zai imani daga mutanensa sai wanda ya riga imani innahu lan yu'mina bi ka illa man qad amana to da haka kar ka daga hankalin ka wanda suka imani na su kaɗai ne ba za imani ba to daga nan sai kama addu'a كيف رب لا تذر على الأرض من الكافرين الديارة إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يذلوا إلا فاتح karka bar ko sai ja da jiran gida domin in ka bari ma za su dinga ya fan fajirai ne kafirai sai wannan addu'an Allah ta'ala ya amsa masa yana rabbi inni maghlubun fantasir ko da ka Allah ni abun rinjaye ne ka taimake ni suna wahalar da ni sai ubangiji ta ala ya zai sassaka jirgin ruwa iska ta duk kun santa ya sassaka jirgin ruwa ya sa dukkan musulmi a ciki wanda suka yi imani ya sa wanda suka yi imani da wasu dabbobi wanda za su rayu daga baya domin za a sake sabuwar rayuwa shi kenan Allah ta'ala ya sa sama ta kama ruwa su kuma da ruwan tufa da a halakar da su وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد أوجد فذاك كما سنة سوقو دروا ذاك كما سنة قطبة دروا a haka ruwa zai mamaye su da gidajensu duk inda kake da ruwa sai ya haɗe ka ko saman dutse suka kama zuwa saman duwatsu amma duk da ka canza ruwan ya haura saman duwatsu ya je kabe hajja ko ta mata bayan ta dutse yana rike da yaron ta jinjiri ruwan ya ya haura har a kanta tana rike da shi a kirjin ta zo ta tsora shi akan kafada ruwan ya zo kan kafada sannan ta zo ta tsora shi a kai ruwan ya haura kai ta daga hannu sama hannayen ta biyu ta rike yaron da ya kasta mutu ko da ita za ta halaka amma haka ruwan nan ya zo ya kere ta ya halaka da ita da yawa haka ce da Allah zai bar wani tun wani a wannan ranar da ya bar wannan matar da ɗanta amma an je can za a bambanta shi yaro kasa da zai kama shi da laifi ba amma ita ta yana da laifi tun da ta fi kai imani haka ubangiji ta Allah ya halakar da ku da wannan wato ainihin ruwan tufa da ne to kaga anan kuma ruwan sama ne wanda ake nima ake addu'a Allah ya bamu damuna da albarka to da wannan ruwan ne kuma aka halaka da wa'annan mutane to haka duk ya kangarewa Allah kaga bai halaka ba Allah ta Allah ne kawai ya kare shi in ya ga dama lokaci ɗaya zai halaka da shi ubangiji ta Allah ya kare mu da kare sa Allah ya kara mana imani wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambaya ke cewa malam Allah ya kara ilimi da albarka. Ita malam an ce mala'ika Isra'il da busan ƙaho yana guri ɗaya ne yana jiran Allah ya masa umarni ya busa ƙaho. Sai kuma ga shi jiya ka ambace shi cikin jerin mala'ikun da suka ziyarci annabi Ibrahim wanda su halakar da mutanen annabi Nuhu. Sai malam yana buƙatar ƙarin bayani. kenan akwai karo kenan shi a farin ta sa magana ko to wayanda ba lokacin da Israfil ya zo zai halakar da mutane annabi Lutu ai a zamanin annabi Ibrahim aka ko shi lokacin bai sa kafa a bakinsa ba da shi da Jibril da Mika'il da Israfil su zo kifar da garin annabi Lutu amma lokacin ne ya sa abin nan kafon a bakinsa kuma a zamanin manzo Allah ya sa suna wata rama za su yana tare da sabon su suna zaune sai ya fito suka gan shi yana cikin tashin hankali sai suka ce wa sallar ya haka ce sai ku an amu wa sahibul karni kalin ta kamar karna wata ma'a matayu zallahu yanko ce ina zan samu nutsuwa mai kaho sahibul karni shi ne isra'ilaka da ya sa kaho a bakinsa yana sauraron a bashi jini ya busa ana bashi ne zai busa to yake na a zamanin manzon ma ne ya sa a yi kaho a bakinsa Ya sa Allah ya fito hankalinsa a take ba su wannan labari ko da haka kenan a wancan lokacin da suka soji ji annabi Ibrahim suka ji a tsariyar sadun da riga ya sa kafin a bakin sa amma a zamanin manzo sa ne ya sa kafin a bakin sa kamar kissan ya juju da maji ne sun nemi su haura katangan nan duk an babu kissa ba su haura ba amma wata ran maza su ya fito ya ce wa kafansa wai bi da arabi min sharrin qad taraf futiha al-yawma min rasmi a juju wa da haka yace azaba ta tabbata da al'umma alkhairi ne kusan zuwa lokacin gan ya ji da wani an ɗan kuda shi haka sai ɗan hada ya tsaka mai da babbar ya tsan sai gafira haka to kaga a lokacin kenan suka dan buda kuma da aka ce nan ai ko manzala ta kuma alama ne na tashin kiyama tun da alama ya tashin kiyama ko abubuwa da yawa za su faru da cikin abubuwan da suka faru akwai ku da katangan ya tsaye su da masu an kaɗan kaga yanzu ci gaba da yi sun kusa su shigo kenan sannan akwai kuma mala'ika israfi da ya sa ƙaho a bakinsa yana jiran a bashi ne ya bura sai bura amma kafin wancan lokaci baya bakinsa Allah ta fata fahimta wanda ke samanin mun sallar isha'i mun sallar ne mun yi tarawihi da za a tashi za a yi safa'i da wuturi kamar ya ne ke mun tashi da niyya za mu yi shafa'i kawai sai karanta fatiha da sura sai ruku yana ɗagowa kawai sai kama ainihin karanta alkanuti sai ma'ana da ya shafa'i yi bakon sai wuce ne kawai Kuma kuma gashi mutum tashi da niyyar shafa ya ci ba shafa ya kamata da liman an saba shafa shafa'i da wikiri bari wutiri kawai zai yi sai sai ko jama'a wikiri kawai za su kaga ba tare da ya ya shigar da su cikin wani abun nan gaskiya da shafa'i shiga kuma da wani ya don biya za su to matsalar mai sauƙi ne idan muka tashi da niyyar shafa'i sai kuma limamin ka da ya dago da ruku sai ya kama addu'ar mikiri yanzu ka san cewa mikiri zai yi to sai ka canja niyan ka bari ta niyan na maimakon niyan sharar dalili akan wannan magana ta san a addina ya yi kakaru abubakar ya yi kasar umar ya yi kasar a zamanin sai na usmanu an kabbara sallah da kuma ka addini kawai sai na usmanu da ya raka a sai sake kawai ya fi zai yi kasar a kawai sabon sai su kan da kasar kuma da ita ne cikawa aka yi raka a hudu su aka sallabi za ka cewa sai sai abdullahi masaud ya ce mazu ya kasar wa kuka zauma wala ya ko'i biyu da na yi tare da wa'ancan ya fi wannan raka a hudu aka ce to me yasa ba kai tawaye ba ya ce ku sharru ya ce saɓanin sharri ne sai sa ni, tun da ba matsala ba to kana iya canja nisa ka shiga sallan juma'a raka an karshe ne kai ka ɗauka raka a ta biyu ne sai kai niyyar juma'a sai ka shiga ana ana sujjada kawai sai kaga an zauna sai ka ɗauka za a miƙe ka kai baka samu juma'a ba yanzu sai ka mai da niyyar ta zama niyyar ta har ilmi mai sallan da sai kai raka a hudu fatiha da sura guda biyu a boye sannan biyu na ƙarshe kuma fatiha kai kaga a zahar kenan kai ba abin nan kawai za ka mutu yana ke canja ni na'am ana sai masu addu'o'i daga ciki wannan yana cewa akwai ɗaya daga cikin yan uwa da bara haka muna yana wannan majalisin ana sauran karatu da shi har yana cewa kila wani fa sartasirin nan nasa na ƙarshe kenan ba za a sake mai ta da shi ba sai Allah ya kaddara a ce shi ne wanda ainihin ba zai mai ba wato ba za a sake da shi ba ana kiran shi Muhammad Kesu a matarsa ta turo cewa mana a san shi ta addu'a da ubangiji subhanahu wataala ya ce kansa ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya bashi ladan abin da ya saurara Allah mu gaskar lahu wa rahamtu wa afihi wa anhu wa akrim nuzu lahu wa simul qalam وغسلوا بالماء والثلج والبر ونفه من القضاء والذنوب كما ينقى الصوب من الجنة اللهم ان كان مسلما فليس جسانا وكان مسلما فلا سيئات اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل كفرة من قلبه